صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na damtoba wanda yau muke daren alhamis daren biyu ga watan sha'aban hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da biyu ga watan februari miladiya dubu biyu da ashirin da uku a yau mun kammala yini na farko a wannan wata mai albarka ta sha'aban kada mu manta da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu wani ai babu wani wata da Allah maɗaukakin sarki ya fi son ayyuka na ayyuka na ƙwarai sama da watan sha'aban sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah yace walal jihadu fi sabilillah yace ko da sallan dare in ka fara yi daga yanzu har gari ya waye bai kai samun ladan aiki na gari da za ka yi a wannan wata na sha'aban ba har azumi da za ka yi ta yi kullum bai kai tarin lada da ake samu in a cikin sha'abana ba suka ce har jihadi ya ce har jihadi sai dai in mutum ya fita jihadi da dukiyansa duka da iyalansa duka aka wayi gari da dukiyan da iyalan har shi kanshi sun mutu sun rasa komai shine yake daidai da aiki kwaya ɗaya na gari da ake a watan sha'aban da haka to wannan wata ta sha'aban ɗin yau muna ɗaya daga cikinta mun kammala yinin farko yanzu muna dare na biyu abu na biyu kuma hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan musulmi idan watan sha'aban ta kama Allah yana yafe masa duk zunuban da ya taɓa yi a duniya, illa rajulun, bainahu wa baina akhihi ash-shahna sai musulmin da tsakaninsa da wani ɗan uwansa musulmi akwai gaba, ba sa magana, ba sa ga maciji. Waɗannan musulman, idan mala'iku suka ɗau sunayensu, suka kai wurin Allah da nufin su ma ga sunan waɗannan a yafe musu. sai Allah ce a'a ba yafiya hatta ya tsaliha har sai ran da suka yi sulhu wannan kuma zai kasance ne daren sha biyar ga wannan wata na sha'aban ɗin yau saura sati biyu a daren sha biyar ga watan sha'aban mala'iku suna zuwa su ɗauki sunan duk wani musulmi a doron ƙasa su kai shi wurin Allah Allah zai yafe wa kowane musulmi amma duk musulmin da tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi ba shiri ba jituwa Allah zai ce ku tafi da sunayensu sai shekaran da suka yi sulhu ma'ana in kuka yi sulhu washe gari to ku jira sai in sha'aban na shekara mai zuwa kuma shine magana in kun mutu kafin ranar kuma oho dai to kaga akwai matsala ta wata ta zo tana tambaya wai ita da ƙawarta suka samu rashin jituwa suka daina magana da juna ana nan ran nan ƙawar ta zo wurinta ta ba ta haƙuri kuma su yi sulhu su fara magana ta ce ba sulhu ƙawar ta buga ta buga ta ce wallah ba sulhu ta tashi ta tafi to shine ɗazu ta zo a rikice ƙawar ta rasu ran nan shine ta zo yanzu a rikice tana karkarwa ya za ta yi ita ya a za yi kam ita kam ta sauke nauyi ai to shine irin wannan da haka watan sha'aban ya kama duk wanda ka san ba kwa shiri da shi dan Allah ka je ka nemi yafiyansa in kana masallacin yana masallacin ka same shi ku yi sulhu in ya gagara sai ka faɗa kafin a tashi sai mu taru a yi sulhu amma kar ka tafi kana haushin wani kowa ya sulhu da junansa mun shiga watan sha'aban ayyuka na gari a ninninka sadar da zumunci ƙara biyayya wa iyaye ƙara kyautata wa iyalinka ki ƙara kyautata wa mijinki yawan sadaka yawan sakin fuska duk waɗannan suna cikin al'amalu salihat a yawaita a waɗannan kwanakin musamman kuma waɗannan kwanakin ya shigo ana marra da yanayi na rashin kuɗi to a sa tausayawa a sa tallafi a sa sakin fuska zuwa ziyara yawan karatun Alƙur'ani, yawan azumi annabi yana yawan azumi a waɗannan wata azumin da yake har baya wani azumi mai yawa kamar irin na wannan wata na sha'abana in ba ramadana ba da haka a yawaita ayyuka na kwarai a yafi juna musamman hali na siyasa ɗin. kar gaba ya shiga tsakaninku a gama zaɓe ku riƙe ku da haushin juna kwanan ya zo a kiyafe muku wanda ya ci yana can yana cin daɗi ya bar ku kuma ba a yafe muku zunubanku ba ka mu ji tsoron Allah mu yi wa kanmu faɗa 'yan siyasan nan ana gama zaɓe wanda ya faɗin zai kira wanda ya ce yana mishi congratulation kai kuma an barka da kwanan kin bacci kana jin haushi huhun ma'ahu to don haka mu yi wa kanmu faɗa wannan wata ne mai daraja Allah ya nuna mana watan Ramadana lafiya. Mun tsaya darasi na hudu yau darasi na biyar. A wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz ko kuma talhisu ahkamul jana'iz wallafar fadilatu sheikh al'allamatul muhaddis Muhammad Nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala. Za mu tashi gaba na tara, ƙarƙashin gaba da muke na farko a littafin shine ma ya jibu alal maridi abin da yake wajaba akan mara lafiya mun karanta abubuwa guda takwas na farko mara lafiya ya yadda da ƙaddaran Allah na biyu ya kasance tsakanin tsoron azaban Allah da kwaɗayin rahaman Allah na uku duk yadda rashin lafiya ya tsanantu gare shi bai halatta mishi ya yi burin mutuwa ba na hudu in akwai haƙƙin wani akan ka kai ƙoƙarin ka sauke na biyar ya sani lallai ya yi gaggawan fara yin wasiya na shida wajibi ne gare shi danginsa waɗanda ba sa cikin gadonsa ya yi wasiya cikin dukiyansa a ɗan musu wani abu bayan ya mutu na bakwai ya yi wasiya da ɗaya bisa uku na dukiyansa cewa a ba waɗannan danginsa da ba sa cikin gado amma da zai bari ɗaya bisa hudu da ya fi sannan kuma na takwas da muka tsaya a kai idan zai yi wannan wasiya ɗin ya zama ya samu shaidu guda biyu waɗanda za su kai shaidan cewa ne ga wasiyan da ya bari na tara yau da za mu tashi shine wa ammal wasiyatu lil walidaini amma dangane da wasiya wa iyaye biyu wal aqrabina da dangi na kusa allazina yarisun waɗanda za su ci gadon ka minal musi a wurin wanda zai yi wannan wasiyan fala ta juzu ta halatta ba kaga iyayenka akwai yadda za ka rayu ka mutu suna rayu ba su ci ka ba babu ai duk yadda kai sai sun ci ka, ba ka da mata ba ka da ɗa sai sun ci gadon ka. kana da mata kana da ‘ya'ya kana da jikoki ko yaya dai ba a taba tura iyaye daga cewa a musu hajjibul shirman ina sai dai hajjibu nuqsan sai dai a ce in ba ka da mata da ‘ya'ya gadonsu ya fi yawa in kana da mata ya ɗan ragu in kana da ɗaya sake raguwa amma a ce an ture su batatan ba su ci gado ba babu duk yadda za a yi sai sun ci gado insha Allah bayan sallah za mu zo mu sa wani littafi na gado rahabiya hmm, amma wancan na bayan la'asar ne a fara ganin yadda ake fasalin gado kar abu ya rikice ce ustaz so ka raba mana gado ka fara gungoni hmm, a koyi raba gado to dan iyayenka da kuma wasu dangoginka waɗanda suna cikin magadanka to lokacin da kai za ka yi wasiya shi na minal musi a wurin mai yin wasiya fala ta juzu bai halatta ya wasiyan cewa a ba su wani abu ba ba za ka zo mutuwa ka ce mahaifiyata a dukiyata a ba ta kaza ko mahaifina a ba shi kaza ko kaza ɗina wana wane in dai ka da ɗa namiji ai muka ce wanka ka zai gaje ka to kar ka ce to bayan za su gadon kuma ka ce to ka musu wasiyan a basu kaza bai halatta ba kamar yadda muka yi bayani makon da ya gabata kamar ko da 'ya'yanka ne da matanka ai dama magadanka ne to ala ayyi halin ba za ka yi wasiyan cewa bayan ka mutu a ɗau dukiya kaza cikin dukiyanka a bawa ne bai halatta ba yace li annaha mansuha domin ita wannan an shafe ta bi ayatul miras da ayan gado kenan da in ka karanta ayoyin gado na cikin suratul nisa'i din nan zaka ga cewa iyaye da danginka ko za su ci gado kana iya yi musu wasiya kuma a sake ba su kaza to wannan aya da ka ganta akwai ta cikin ayoyin gado to mansuha ce an zo an shafe ta daga baya to tunda an shafe ta ba magananta a da ana iya wasiyan a ba su kaza tunda an shafe to bai halatta a sake wasiya ga wanda zai ci gado kuma a yi wasiyan a sake bashi kaza bai halatta ba wa bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzon Allah yayi bayanin hakan atammal bayan cikakken bayani fi khutbatihi a cikin wata ba da yayi fi hajjatul wada'i a hajjin bankwana wa'azin ƙarshe da annabi a duniya a wurin wa'azin sai da ya sake fada yace jama'a ku saurara fala wasiyata liwaris duk wanda zai ci gado ba a mishi wasiyan a bashi wani abu kaga ƙarara annabi ya fara kuma a wa'azin ƙarshe fa wanda daga wa'azin annabi ya sake yin wani wa'azi ba kwanaki kawai annabi ya ƙara a duniya Allah ya ɗauki rayuwansa to kaga ashe an shafe din faƙala sai annabi ya faɗa ga hadisin inna allaha annabi ya ce lallai Allah kada a ɓa kulla zin haƙɗin haƙƙahu haƙiƙa ya bai wa duk wani ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa ina ma'anan haka duk wani wanda yake da gado Allah riga ba shi gadonsa domin shi gado abu ne rababbe lokacin da mamaci ya mutu ina magadan to kawai a buɗe ƙur'ani wane ga kason shi wane ga kason shi Allah riga raba komai kawai domin babu abu mai rigima da fitina kaman gado to Allah fi kowa saninmu akwai azzalumai wanda in ya tashi rabon gadon nan zai zalunci su haɗa baki da wannan sai a juyar da wani kason gado sai a bawa ne to sai zama Allah raba kayan shi tuntuni idan ka ɗauki ayoyin nan na cikin suratun nisa'i ta wadatar da kai in dai bayanai ne mujmalai dangane da abin da ya shafi gado an tattare ta a can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito bayanin su a aikace da kuma a bayanance sahabbai suka koya irin su zaidu ɗan sabit afraduhum zaidun wa hika bihi haka mai rahabiya yace in dai ilimin gado ne to idan aka samu zaidu ɗan sabit to ka zo bango ka zo ganyen magarya an tike bayani anan to annabi ya gama bayani bayani ƙarƙashin ayoyin da Allah ya saukar masa da aka duk wani mutumin da yau ya rasu to gadonsa a fili yake wane kason shi ka ne wane kason shi ka ne Allah ya riga ya raba ba a bar abun istihadi, malami ya ce to bari mu yi namu istihadin mu gani mu a namu fatawan kaza a'a ba bayanin ba bane ba fatawan ku bane Allah ya riga ya raba lizzakar misul hazzul ne. fa in kana kaza falahu kaza fa in kana kaza falahu kaza kaga an riga an raba kawai in an zo me za a yi fa a'ata kullu zai haqqin haqqahu duk wani mai haƙƙi dauki haƙƙin sa kurun ka masa ga haƙƙin arabe yake waɗannan su ake kira ashabul furut. waɗanda su suke da haƙƙin cin gado game da mamaci to shine annan yace inna allaha lalle Allah da a'ta haqiqa ya bayar kenan lokacin da ka mutu dukiyan da ka barin ko ba kai ka ba magadan ba Allah ne ba su ƙarya kake ba kai ka ba su ba karka ce ina ta kashe kai fa fa'in na mutu ku samu ne ina nemo muku in da ka mutu ba ka ce in ka mutu su kai ka ni da kuɗin ba wanda zai kai ka da shi ƙarya ne in sun kai ka ma sun yi haram almubazzaranci ne ka tara musu ba ka tara musu ban ka mutu nasu ne Allah ya ba su da haka a ƙur'ani sai aka raba uwa ke naki kaza ne uba naka kaza ina matan marigayi ke ga naki kason ina dan marigayi ga naka kason ina yar marigayi ga naki kowa an bashi da haka Allah ya raba komai ya raba gardama da haka Allah bawo kullazi haƙƙin duk wani ma'abocin haƙƙi sai ce haƙƙahu haƙƙinsa ina ma'anan haka ba a raba gado in group kenan ba a raba gado ɗaki-ɗaki a kowa a bashi haƙƙinsa amma raba gado ɗaki-ɗaki zalunci ne ƙarya ne babu a ƙur'ani babu a sunna azzalimai suka ƙirƙiro da shi sai a zo ai matan hudu to ko 'yan ɗaki kaza kuna kan naira kaza da wancan fili da wancan kangon ko kuma 'yan ɗaki kaza ga naku ko kuma 'yan ɗaki kaza ga naku in aka gama rabuwa ɗaki ɗaki sai a zo sai a danka wa uwar ko kuma ina babban ɗakin sai a ce to gashi shi kuma sai ya zauna a kai kan nan ba su da ikon magana ya je na ta wadatuwa da dukiya ya yi aure ya haifi ‘ya'ya ba zai yadda ya sake waɗannan ƙannen nasu haƙƙin ba wai yana tunani yanzu zai mutu kuma ya bar ‘ya'yansa da me. sai ga ana ta haɗa rigima yanzu galibi abinda masu kuɗin suke kenan in mai kuɗi ya mutu haka suke rabon gadon ɗaki ɗaki ka zo ga ana ta rigima wani an taro an bashi ma in sun fara magana wani har zuwa boka yake yi a toshe musu baki kar su sake magana wani kuma zai je wurin boka a haukatar da su a haukatar da wanda ya cika magana wani kuma zai iya sa a yi asiri ya mutu wannan malamin dr shu'aibu idris dinnan da yake amsa fatawa a africa tv shekaran da yana amsa fatawan wata ta bugo waya daga su'udiyya bahaushiya ce mazauniyar su'udiyya a can mahaifinta da mahaifiyar suka rayu mahaifiyar mai kuɗi ce ta zo ta rasu sun rage su tara duka da yayansu dukiyansa ya zama shi ya tattare kanin da yake bin shi sun taso ya zo yana mishi maganan to a raba shi a bashi nashi haƙƙin da yanzu ya girma to da yin maganan kanin bai fi sati ba ya mutu ana nan wani ya taso yi magana shi ba a yi sati ba ya mutu karshen maganan an wayi gari yanzu daga ita sayawan duk sun mutu kuma sakamakon da sun yi magana ba sa daɗewa sai mutuwa ta ce ni kan ma yanzu ni ma ina tsoro in nayi maganan zan mutu shine ta kira malami ya za ta yi kaga irin zaluncin kenan to da yawa haka ake yi musamman masu kuɗaɗen nan sai mutum ya mutu haka ake yi a zo ana raba gado daki daki dan ni naga da yawa an yi wannan abi kuma yazo ya zama fitina daga baya a zo a kira za a je hukuma za a yi kaza wannan zalunci ne fa'ati inna Allah lalle Allah qada ba kullu bi haqqin haqqahu Allah ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa a fitar mishi da haƙƙinsa daban bai kai ya rike ba shi kenan sai a samu wani mai amana ya rike masa a samu wani mai amana ya rika juya masa kuɗi amma ba maganan a dunkula na ɗakin a sa hannun wane ba wannan yana zama bala'i fala wasiyyata liwari da ka babu sake yin wasiya ga magaji kenan ma'ana babu yin wasiyan in na mutu a ba wane kaza cikin dukiyata liwarisin in dai wanan yana cikin magadana bai halatta in yi wasiyan a bashi wani abu shine ma'anan hadisi. don haka duk wanda zai ci gado to bai halatta ka zo mutuwa ka yi wasiyan cewa a dukiyanka bayan ka mutu a ɗauka za a bashi ko gidana na wuri kaza na bar mishi filina na wuri kaza na bashi ya ɗauki mota na iri kaza wannan bai halatta ba ashiran na goma wa yahrumu kuma yana haramta al'idraru fil wasiyyati cutarwa a babin wasiyya kamar yaya ka an yusi kamar yi wasiyya bi hirmani ba'adil warasati game da hana wani cikin magada min haƙƙihim game da haƙƙinsu minan irsi cikin gado ya zo mutuwa sai ya ce ɗana wane in na mutu karku ba shi gado ya yi wasiya wannan haramun ne kuma ko ya yi wasiyan tun da haramun ne ba za a zartar ba sai an ba wani gado ko kuma mata ta wance ita karku ba ta gado ba za a ji shi ba wasiya ce ta haramci ba za a yi aiki da shi ba ko kuma iyayena kar a ba su gado in duk wani wanda yake da haƙƙin gado cikin dukiyanka haramun ne ka zo mutuwa wai ka yi wasiyan cewa kar a bashi wannan cutarwa ne ba kyau aw yufaddilu ba'dhum ala ba'din fihi ko kuma ya fifita sashen su akan wani sashe cikin gadon ka san akwai wanda in ya zo mutuwa bai mutu ba sai raba gado mm. akwai masu yin haka bai rabu ba ba haramun ne in ya mutu duk rabiyan da ya karya ne za a watsar za a zo a rabiya domin ko da ka raba daidai da yadda musulunci ta ce to in baka mutu ba bai zama gado ba dukiya to bai halatta ka raba ba Karka ce to malam a zo a raba min yadda musulunci ya ce a raba a'a a cikin sharuɗan rabon gado ma akwai tabbatar da mutuwan mai dukiyan sai an tabbatar ya mutu ai accident suka yi baya motsi wannan ba hujja bane sai an tabbatar an gwada an garan ya fita sai an tabbatar amma sai ka zo ka raba gado kana jinya me yawa kana jinyan ma wani cikin magadan su mutu su riga ka mutu ka kana da gadon su kuma haka ba a raba gado mutum yana da rai to wani kuma in ya tashi sai ya ce to da Allah wani kai ne amini na in an zo rabon gadon nan da Allah ɗana wani ku mishi dobli duk abin da za bar kuna mishi dobli ko kuma kaga wannan matan na ina son ta da Allah kuma ta dobli ana haka wani ma sai abun a ɓoye sai ɗau fili ko gida ko mota ya ba wata cikin matan ko wani cikin 'ya'yan sai ce ka ce na sayar maka hmm. haka ake yi ko kuma na baka kyauta wannan zulmun zalunci ne duk ba kyau na'am eh to a wannan bai ba zalunci ne ai ko bai rasun ba ma zalunci ne a mayar a kyautan iri biyu ne idan mutum yana da ‘ya'ya. A babin kyauta, duk kyautan da zai in ya ba wannan to dole sauran duka sai ya ba su. Don hadisin wane ne Nu'man ne ko waye wanda ya yi kyauta wa ɗan shi bai wa sauran ba. Uwar ta ce, a'a, ya ka ba shi baka ba sauran ba. Sai ta yi daidai ne ce ina, sai ta je ta ga annabi. Annabi ya kira shi ya za ka yi haka. ya rasulullah ba ka zama shaida ba dan na bani kawai irin rigiman su ne na mata da kishi ba sai ya ce a akai inni la ashhadu ala zu ni bana shaida akan wannan zaluncin annabi ma ya ce da shi kyautan da kai kayi wa sauran yayan ka ce a ya to ba na cikin shaidan nan wannan zalunci ne ko ka mayar ko kuma duk sauran ka yi musu haka da haka a babin kyauta kuma ba za ka zo za ka yi wa 'ya'yanka kyautan dubu ɗari ɗari sai ka ce matan tun da su mata dubu hamsin hamsin ƙarya ne zalunci ne su ma dubu ɗari ɗari a gado ne fali zakari misul hazzil unsa yayi ne in a gado to namiji yana da rabon mata biyu amma a kyauta wani bai fi wani ba yadda namiji zai ci dubu ɗari ita ma dubu ɗari babu wani bambanci da wannan zaluncin da yawa yana faruwa Yawan mutum ya samu wani buɗi zai alheri wa ‘ya'yansa sai ga matan da waɗanda suke gidan mazajen sai a ba su rabi-rabi wai su mata ne a zalunci kai sai dai a ba su daidai wa daida wani bai fi wani ba haka za ka daidaita su amma ka fifita wani kan wani to kai kuma abin da ake kira zalunci amma a babin gado to shine za a ce lizzakar misul unsa yayi ne haka sai ga hatta makaranta mutum zai sa ‘ya'yansa matan sai a sa su a makarantar kuɗi matan sai a sa su ana ba, isa ce mace ce ai eh mace ce ai a in dacewa ne kawai eh, ita mace ta yi a nan shi kenan amma mace ce ai ita <laughs> ina kawai to in dai wannan ne kuma bai yi ba eh. <laughs> kashi wasa da kuɗi ne? to sa kai shi inda kuma ba akwai ruwa mai kyau to ga kan baya ja to ai abun ya yawa ba shi ne ma kai shi na mai kuɗin ba ko kwakwalwan zai buɗu tun da ana makarantar kuɗin ana karantarwa mai kyau wanda kwakwalwan yake ja sai aje shi ana ya ko bayi ai tun da yana da kwakwalwa amma wannan dilin biyu ba kan baya ja kuma babu karatun <laughs> to na to mutum ya fifita wani sashe cikin sashe wani ma kuma kafin ya mutum zai raba gado kuma a rabon ma da zalunci wani a bashi ya fi na wani wani a bashi ya fi na wani bai mutum ba ya raba kuma ya raba akan zalunci to in ya mutu duk za a watsar a zo a yi sabon rabiya yake cewa li qaulihi tabaraka wa ta'ala saboda fadin Allah wanda albarkatunsa sun yawaita kuma ya daukaka inda Allah ya ce lirrijali nasibun maza suna da nasu kason mimma tarakal walidani cikin abin da iyaye biyu suka bari wal aqrabuna dangi na kusa su ma suna da nasu kaso kenan dangi magada dangi magada da iyaye cikin abin da marigayi ya bari suna da nasu kaso dash dash ya ci gaba da ka ayin karshe ce mimma qalla minhu cikin abin da ya karanta cikin dukiyan kenan dukiyan dan kadan ne au kasur ko kuma dukiyan da yawa ne ala ayi halin koma me ya bari komin karanci komin yawa to sai an raba shi yadda musulunci ya raba nasiban wannan kason fa mafurudan dole ne a bayar fa dolen dole sai an cire an ba kowa haƙƙinsa sun maƙala sai Allah sake cewa wani wurin sai min ba'di wasiyatin yusa biha amma bayan an cire wasiyan da yayi ta kenan idan aka zo za a raba gado farko sai a duba marigayin kafin ya rasu ya yi wasiya ne a ba wani kaza cikin dukiyan shi kaza e eh, ya yi wasiya to a gama cire abun da ya yi wasiya da shi tukuna e ya ce a ba kawun shi kaza to a cire ya ce a ba babban shi kaza kaza to a cire sai an gama cire abun da ya wasiya a kai din sannan sai a zo to me ya rage sannan sai a fara rabon gado shine min ba'd wasiyatin bayan wasiya yusa biha da ya ba da wasiyyanta audainin ko kuma bashi da ake binsa in ana binsa bashi sai an gama fitar da bashin tukuna shi ma a gama cire wasiyya a cire bashi ghaira mudar ba tare da cutarwa ba me ma'anan ba tare da cutarwa ba in wasiyan akwai cutar da dukiyan ba za a zartar ba kamar yadda muka ce ɗaya bisa ukun nan sai ga akwai cutarwa wa dukiyan kara dabbaka sai a cire ɗaya bisa hudu haka shi ma bashi amma bashi ba maganan ghairu mudar idan ya zama bashin da ake binsa ya laƙume dukiyan duka sai a biya bashin magada sai ku haƙura da gado amma ba a magana ai ghairu mudar to ghairu mudar kam zaka cutar da wanda yake bin shi bashin wani mai yiwa iya jarin ya bashi kaya in ba a bashi ba ya karye kai kana tunanin gina kanka shi kuma wancan ya karye in iya bashin zai kare duka to ya kare bashin ya cinye kuɗin kuma ana sake bin shi sai kuma a je a nemo sai ku sake biya a to in ya bari ko za ku ci to da ake bin shi wa zai biya sai a biya dama a musulunci mutumin da aka bi shi bashi za a cire a wasiya ko kuma gwamnati ta biya baitulman shine ma ka'ida ka'ida baitulmal ne za ta biya to baitul mal ta kibiya ya za a yi dan ku hutar da marigayin sai a biya to musamman kuma an zo iyalan ma ba ba a bar musu komai ba su ma ta kansu suke da ƙyar rayuwan ba shi ne to anan a cikin asusun gwamnati ake fitarwa shine ka'idan musulunci baitul mali a ciki za a cire aje a biya amma yau ina baitul mali za ka je local government kana ka isa ka ga chairman ma baliyar ka rubuta ka ce an mutumin ina abin nan kai asuwa ba wanda zai kalle ka asusun gwamnatin ba a sa fasalinka a ciki ba in kaga kana da fasali sai lokacin kamfen an watsu abin da ka tsinta to amma shi an kafa gwamnatin shi kenan sai kana aikin gwamnati aikin gwamnatin ma haƙƙinka bai fita daidai ba da an baka salari dubu sha biyar ma bai sa maka buhun masara ba sanda kuma ka da fushin gwamnati ya sa an kore ka to kaga sai a hankali hmm, a yi ta haƙuri yake cewa wasiyatan min Allah wannan wasiya ne daga Allah fa hmm, wasiya kan wasiya kenan hmm. wasiya daga Allah a raba gado daidai a zartar da wasiya a biya bashi wallahu alimun Allah cikakken masani ne kwarai kuwa halimun Allah mai juriya ne da haƙuri in ba juriyan shi da haƙuri da mu ba ai da duniyan babu wa liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama kuma domin faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yace la darara wa la dirar babu cuta babu cutarwa yau muna muraja'a ko man darra to kaga cikon a arba'una ka tsaya la darara wa la dirara to ga cikon man barra duk wanda ya cutar barrahullahu Allah zai mai da makircin cutarwan kansa karka sai duk wanda ya cutar Allah zai cutar da shi a'a duk wanda ya cutar da wani Allah zai juyar da makircin cutarwan ya sake dawa kansa da ka ramin ƙarya ƙurarre ne in za ka tona ramin mugunta ka ce tona gajere duk cutar wanda za ka yi wa mutum na'am akwai aƙiba ƙarshen tuka tuka tuka za ta dawo kanka abin da ka yi da sai kuma ta juyo kanka wa tilkal ayyamu nu nudawiluha bainan nasi haka rayuwan yake sai ka gama duk barnan da ka yi sai ma kircin sai ta sake da kanka sai ga ka dare ido haka kuru-kuru ka rasa yadda za ka yi a teku da suka gama magudi wa obasanjo a mulkinsa ya ce ko addu'an talaka ba zai aiki ba in dai maganin maguɗi ne yanzu a teku ya fi kowa sani illan magudi a 2019 da aka yace magudi yanzu kullum yana da carbi yana jira kar a yi magudi wa tilkal ayyamu dawulu ha bainan nas shi tarihi tana maimaita kanta haka ne tarihin duk siyasan haka komai rayuwa duk abin da ka yi ka jira wataran kuma kanka zai dawo sai a rasa ya za a yi shi yasa kawai ka zauna da mutane lafiya duk iya da za a yi karka cutar da kowa in a rayuwa komai baka da shi baka cutar da kowa ba ko to za gama da duniyan lafiya amma ka cutar da wani galibi Allah ba zai barka ba sai irin abin da ka yi din ta dawo kanka ka yi ta kuka akan wannan illan ka rasa yadda za ka yi yake cewa wa man shaqa duk wanda ya kuntata ma wani shaqahullahu shi ma sai Allah da ran da zai kuntata mishi ka gama kuntata ma wani ranan kuncinka na zuwa ka gama zaluntan wani kai ma ran da wani zai zalunce ka ya adawo sai ka rasa yadda za ka yi don haka ka daina gallaza wa mutum kana ganin ka samu dama a kansa ran da ya samu daman idan ya ce zai rama to ya za ka yi shi ne haka rayuwan yake kar ka taɓa kuntata wa mutum duk mutumin da ka fi shi ka fi shi in ka fi shi a shekaru to ba yadda za a yi shekarunsa ya fi naka to za ka zalunce shi me kuma za ka zalunce shi yana takarar ya girme ka ne ya ba zai girme ka ba mutumin da ka fi shi kuɗi ka ce bari ka zalunce shi me kuma dan ka zalunce shi zai hana shi yin kuɗin Allah nufa zai yi kuɗi Allah ba zai hana shi kuɗin ba ko Allah ya baka mulki to mulkin mu irin na yanzu wanda baya dawwama in ta demokuraɗiyya ce shekara hudu zaka sauka in ka iya zarcewa to in mulkin gargajiya ne shi an ba kai biya wa gwamnati ba sai a tumbuke ka ai sai aya ne to me, a duniya da zaka nuna kafi wani da shi shi yasa duk daman da kake da shi ko in baka yi amfani da daman ka taimaki al'umma ba to kar ka yi amfani da daman ka zalunce su ka bar su dai baka amfane su ba a tsaya a nan amma baka amfane su ba kuma ka cutar da su gobe kuma sai ka dakace jama'a ina bukatan ku da yake mara kunya ne kuma sai ka iya kallon mutane jama'a ku din shine kaga misalin da muka yi da Atiku to ka dawo tinubu shekaran da ya gama kashe musulman arewa a lagos aka kawo takarda ka sa hannu a tsayar da kashe bayan allah na yace ba zai sa ba aka yi ta kashe su ana zuba su a rijiya yanzu ya da arewa in ba ku zaɓe mu ba akwai matsala musulun musulun na ɗau musulun musulun musulun tiket matsiyaci da da kake kashe su kai kiristan ne lokacin ai kai musulmi su musulmi lokacin muka ne muslim muslim ticket kace no muslim ticket kace no muslim muslim ticket mu ma sai mu ce no muslim muslim ticket duk dan iska yanzu kowa gane dan iska ne tsakanin su biyu yanzu kowa yayi kiri da muzu mu kuma mun hada al'amarin da Allah Allah kai ka san gwani amma a zahiri yan iska ne to wa kake da tabbas shine irin maganganun kowa ka duba duk mutumin da ya samu dama bai amfani al'umma da daman ba zai zo wata rana gabansu kuma yana neman tallafinsu kuma ya rasa gane al'umma farahama ce duk kudinka ka isa ka ce ba ruwanka da talaka ba duk kudinka zo ka tona min ramin biya ka sai ce ba zan yi ba wanke min takalmi na yace ba zan wanke ba ina son tumata yace ba zan sayar maka ba mai kuɗi kuma ba sai da tumatir kaga duk a ce duk rayuwanka kana bukatan talaka wa zai maka wanki dole sai talaka wa zai maka kaza ba yadda za a rayu ba talaka ba zai yi ba sannan in ka mutu masu kuɗin su binne ka ka ta ga mai kuɗi a tonon gabari zai zai fakin da jib ne ko ga ba yadda a sami shi a jib a nemo a kori kuran talaka ai a kori kuran motan talaka ne to a motan talaka za a sa ba dai karya sit a sa gawan ba mai kuɗi ba zai ba ko shugaban kasa mutu ka duba suwa suke rike gawan masu kuɗin a sahu ana sallan za ka yanci charko charko an ɗan bushe ko talaka ku yi gaba ku ɗauka shi ba zai ɗauka ba shaka waye gari ka ce ba ruwanka da talaka to kaga za ka samu matsala tasha kabiru gombe ne ka tashi takara yau ka ce kai duk talaka ba ka son ƙuri'an shi sai na masu kuɗi har kiyama tashi ko ba ka ci zaɓe ba don talakan su suka fi yawa to kaka akwai matsala kenan matsala ta sha ɗaya wal wasiyatul ja'iratu batilatun wasiya na zalunci rusasshiya ce marduda an mayar da ita kenan duk wanda ya wasiya ta zalunci ya ce wani idan kuka tashi rabon gado na shi ku rika mishi double wani kar a mishi double kaga wasiya ce ta zalunci to batilatun rusasshiya ce mardudatun ai fa huwa raddun an mayar da banza ba za a zartar ba li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama sabida fadin manzon Allah da yace man ahdasa fi amrina haza yau mun dawo arba'una duk wanda ya kirkiro wani abu da sunan addini cikin wannan al'amarinmu na musulunci ma laisa minhu abinda babu shi a musulunci fa huwa raddun an mayar masa kayansa ya tafi da kayansa don ka duk mutumin da ya wasiya na zalunci idan ya mutu wasiyan marduda ce ba a tabbaka ta a barta a zo a yi rabo-rabo na adalci kar a ce ya yi wasiya fa ita wancan amaryan a bata a ce ba za a yi ba Allah ce kar a yi ga yadda Allah yake sai na mas'ala ta sha biyu ta ƙarshe ya ce walan makana kuma a yayin da ya kasance alghalibu abin da ya fi rinjaye ala kasirin minan nasi a wurin da yawa cikin mutane fi hazar zamani a cikin wannan zamani yau da muke ciki aliftida'u fi dinihim shine kirkiro bid'a cikin addininsu shine abin da ya fi rinjaye cikin mutane abin da ya fiye waito ya firin ja cikin mutane a wannan zamanin shine bid'a bid'an nan an wayi gari ta zama kaman addini in ka zo ka ce ba za ka yi bidi'a ba kai ake kallo ka zo da sabuwan addini amma fa ita bid'ar ita ce sabuwa amma kawai ana kallon ka to sabin zuwa da addini ka ji wai yaran nan sun ce ba addini ba bid'an har ta samu gindin zama ana mata kallon addini da yawan mutane Yake da yawan mutane a wannan zamanin namu sun fada cikin tarkatarkan bid'a a lamarin addininsu wala siyama musamman kuma fi ma ya ta'allaku bil jana'iz cikin abin da yake da alaka da jana'iza yanzu ma kana gani da sauki ne in ba ka ba majoritin mutuwa da aka taso ake gani komai a bidi'a aka taso aka gani har muna ganin bid'an shine addini dan bid'a ta yi mamaya a wayi gari wanda zai zo ce a tsara harkan jana'iza a tsarin sunna to ana mishi kallon dan bid'a ne yace kana to tunda wannan matsala ta faru bid'a ta yi mamaya kana minal wajib to ya kasance na cikin wajibi an yusul muslim lalle fa mutum ya fara yin wasiya bi an yujahiza akan a mishi kintsi wa yudfan a binne shi ala sunna akan tsarin sunna ka ji bayani wajibi fa ka san da bid'an ta yi mamaya ko har yau din fa ba gama kubuta ba wallahi to kana ganin kanka ala sunna kana masallacin ala sunna a yanzu sai ka mutu sai ga limamin gargajiyancin shi zai zo ya sallace ka wancan dan gargajiyan shi zai wanki gawanka sai ga ka mutu an nesanta ƴan uwanka ahli sunna daga shirya ka ‘yan bidi'a sun mamaye ka, amma fa kana nan ahalus sunna, amma su ne a kanka, wani lokacin na faruwa iyayenka ‘yan gargajiyan ne, ko kuma ‘yan uwanka ‘yan gargajiyan ne, ko kuma ‘ya'yanka ‘yan gargajiyan ne, dole a ɗebo waɗancan sharan su za su kintsa ka, kana ji kana gani, sunna da za ta zama gatanka, to yanzu ita ta kai ka kabari. Ba abin za a maka na sunna, wanka ta bidi'a. Sali kafani ta bidi'a, sallah ta bidi'a, binne kada zuba maka ƙasa ta bidi'a. ya kabarin ya za ku da mala'ika kuma ka san illar bidi'a? Bidi'a ta fi kafirci illa in baka sani baka koma littafin nawaqidul islam na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab za ga abu babban matsala ne don haka wajibi dole yace wallahi musulmi yayi wasiya tun daga kintsa shi har zuwa binne shi ya yi wasiyan ga waɗanda na yadda su mun zai haka ne kuma amalan bi qaulihi ta'ala mm. dan aiki da faɗin Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu mm. ya ku waɗanda suka yi imani sai yace me u ku kare kanku galibi mukan jin ayoyin nan ana jan su ne akan mu kare mu, amma ka da tunanin ka farko kafin a kira iyalanka wa aka kira ku anfusakum ku kare kanku to ku kare kanku nan kenan ka fara da kanka ka fara kare kanka sannan wa ahalikum iyalanku su biyo baya naran daga wata wuta tsarin likafani da aka daidaita iya na shari'a ga yadda adadin yake ana ƙara a kai annabi ya ce gobara za a yi ƙaimaka cikin ƙabarinka kuma galibi yau likafanin da ake wannan tsarin ake bi wankan gawa da ake na gargajiya an taso ana yi aje shi ka tambaye shi ya yake yi a wani littafi ya karanta ƙarya ne ya gani ana yi to da haka za a kinsa ka a kai ka sannan kuma ya ake zuba ƙasan kabari har yau ba a daina fitina da mutanenmu ba dangane da zuba ƙasan kabari ƙasun shi ne a mayar mishi ƙasan shi a mayar mishi ƙasan shi ya sai filin ne? A bai sai filin ba ai in a mayar da ƙasan ne ƙarya kake ai sai ka tambaye shi da aka tona rijiya ina ka kai ƙasan to an zalunci ruwan rijiyan duk to ka tona ƙasa ka sa tsarno ai kana mayar da ƙasan duka ƙasan yana mai duwa? to kai ma ka zalunci kamar mishi ƙasan shi kawai mutum ya zo da molonka in kana mishi magana annabi ya ce sai ka je da annabinka ai wani wallaka zai gaya maka dan banzan jahili ne ka kare rayuwanka baka san sunna ba ba za a daura mutane akan daidai ba wai dole sai gargajiyanci ta yi tasiri akan mutane dole sai ahli sunna sun tsayu amma nan ba daidai bane tunda abun ya kai ga saidina ali yana karagan mulki ya kira wani bawansa ya ce in aike ka da irin aiken da annabi ya taɓa yi min sai ce wani irin aike taba maka yace annabi yana raye ya taba aike na ce in tafi makabarta duk kabarin da na ga kasan ya wuce shibir daya in ɗauki tebur in yi ta kwashewa ina rage sai ya dawo shibir daya yace to haka na je ne kai ma ka je ka wancan fa an birne ba yau ba jiya ba shekaran jiya ba a je a rarrage kai kuma yanzu wajen zuba aka ce tsaya ya isa kace sai ka zuba annabi kuma yana aike a je a kwashe wai in ba a mayar ba idan an yi ruwa ai kasan zai koma ha to dama da aka zuba kuma dukan baya komawa ne ai dama yana komawa ka gama zuba kasan duka a yi damunan ka koma da yake mun rayu kawai cikin mutane ba a damuwa da kula da makabarta ba a damuwa da kula da makabarta tun daga sharan makabarta kula da kasan kabari wa ake zuwa sai an yi mutuwa ake zuwa a sunna ba kwarai a sallah ba a makabarta ba a shiga da takalmi ya aka yi sunnan nan har yau ba ta gagara aiki ba ma zuwa mu gyara makabartan kana tsoron kaya to yaushe za a yi wannan aikin waye zai yi na kabarin ne su tashi su gyara gidansu ba mu tashi mun yi ba ai kasan zai koma yana ga maka malalaci ne shi fa gobe ba zai dawo gyaran makabarta ba to ya za mu yi da wannan kaga akwai aiki kenan to dole sai mun ɗabbaka wannan aikin kula da makabarta aikinmu ne sannan zuwa ziyarar makabarta ana yi ba a yi da kana zuwa ka yi ziyara ka yi addu'a in ka ga matsala za ka ɗan gyara wurin in ka zo ka ce jama'a mu ɗan haɗu mu je mu gyara kaga akwai aiki yanzu anan wata ta je gyara makabarta sai yan agaji kaɗai, to ɗan agaji ne kaɗai yake son aljanna kenan ko ɗan agaji sai a raba lada eh oh so ɗin ma sai a je a gyara don an je wa Allah siyasa kenan kamfen ka san ɗan siyasa yi, akwai ƙarya in kun zaɓe ni ajanda kaza in yaje kodai ba za a yi ba to <laughs> eh yanzu wai in an je group din in an je group zai taimaka yanzu a zo an yin kwamiti a sai a haɗu group a je duk da za a tashe lafiya gaba za a je ba yanzu garin nan makabartu guda nawa ne to wata ran za mu yi shela duka garin sai a sa rana za mu zo duka sai a rarrabu duk makabarta sai an je an share Eh, bari mu bari karatu ya karatu za mu je wurin shela za a yi duka sai a sa da kowa kuma sai ya fito kuma za mu bi makabarta makabarta ko kuma a ce to gobe za mu je makabarta kaza wani sati makabarta kaza to wa zai gyara muna ta katun ba aiki da shi to ba za a yi sauka ba sai an yi aiki da komai yawwa za mu yi kokari sai a de mu zo mu sake cire kwamiti na jana'iza kowa akwai abin da zai rika bayarwa hmm. ko sati sati ko wata wata za a rika sayan likafani a ajiye a masallaci hmm. duk wanda aka mishi rasuwa ba sai ya sake sayan likafani ba kafir turare ko mai zama a redi a ajiye a masallaci sannan kuma fita zuwa kula da makabartu din sai an fara yin haka hmm. to yake cewa ku kiyaye kanku wa ahalikum da iyalanku naran daga fada wata wuta wa qudu hannasu makamashin ita wutan mutane yadda a duniya in kana sa kiraren itace na ƙara wutan tashi to shi wutan jahannama mutane su ne suke ƙara mishi fetur ya tashi wal hijara da duwatsu kaga a duniya kana sa dutse ma yana kashe wuta can kuma ya fi ci alaiha akan ita wutan mala'ikatun akwai mala'iku ba a cikin wutan suke suna samanta dan arami ne ghilazul mala'iku ne masu kaushin harshe shidadun masu tsanani da zafi kana fitowa suna kai ma tufo ka fada ina ma zaka iya fita la ya'suna Allah su ba sa saba Allah ma amarahum cikin umarni da Allah ba su da aka azabtar da kai da suke maka a jahannama lada ma suke samu su azabtar da kai su samu lada da aka in sun saba suna gada zunubi wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata duk abin da aka umurce su su yi walizalika da wannan kana ne kasance ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah yusuna bizalika suna yin wasiya da yin haka sahabban annabi ko ba sa mutuwa sai sun yi wasiya bid'a kaza kar amin bid'a kaza kar amin gidanku ana sadaka uku kai wasiya kar amin na'am gidanku ana in an yi mutuwa ana zuwa a yi irin bid'a kaka ce kar amin kai wasiya sahabbai haka suke wal asaru anhum asarai da suka zo wato hadisai da suka zo game da sahabbai bima zakar na kasira dangane da abin da muka ambata da yawa an ruwaito sosai sahabi zai mutu ce wasiya ta kaza kar a min kaza wasiya suke ba sa bari su mutu a musu bid'a bai rayu a bid'a ba to ba zai da araka shi da bid'a ba to raji'u fil asl a koma asalin littafin hmm. shine me akamul janaiz babban duk wanda yake da shi ya koma babin zai ga albaniya kawo hadisan za ga wasu yoyi daga sahabbai mabambanta in sun mutu kar a yi musu kaza minha daga cikinsu an huzaifa akwai hadisin da ya zo daga huzaifa dan yaman kala ya ce mai sa ka ce na huzaifa dan yaman ya ce iza ana mitu in na mutu falatu bi ahadan kada ku min shelan wani ka san yi mutuwa sai a zo gari da ana shela wane wane ya rasu ya bar mata biyu da ‘ya'ya takwas, za a yi jana'iza lokaci kaza, yau kuma ta da gidajen rediyoyi, wane ya mutu, gobe karfe biyar na yamma akwai jana'iza a kofan wane, don ka za a sa wai a ta sanarwan sai sanarwan ya mamaye duniya sannan sai a zo jana'izan. shi yasa za a kai jana'izan nesa don a talabarai ya ce to ni in na mutu karku min irin wannan shela shi albani nasiruddin mai littafin nan irin wasiyan da ya yi ya ce in na mutu akwai ɗana ma da baya ƙasan karku gaya mishi mutuwa ta ma sai bayan kun binne ni yake cewa fa inni akhafu domin ina tsoron an yakuna na'ayan hakan ya kasance cikin isar da labarin mutuwa ne to annabi ya hana anna'ayu mutum ya mutu a ce ba za a binne ba sai an tashilanta wa duniya yace to ina gudun kar ku mun haka ya zama an mun anna'ayu ya zama an mun bid'a a mutuwata wa inni sami'tu kuma ni din naji rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yanha anin na'i yana hani dangane da irin wannan isar da labarin mutuwa wato isar da labarin mutuwan ba haramci bane za mu zo babi akai za a yi bayani akwai yanayin yadda ake yi na haramcin akwai kuma yadda ake bi wanda shi kuma ya halarta. za mu zo mu yi bayani insha Allah wali haza da wannan qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fil azkar al-imam an-nawawi Allah mishi rahama ya faɗa cikin littafin sa al-azkar wa yustahabbu kuma an so lahu gashi musulmi istihbaban muakkadan mustahabbanci mai karfi an yusihim ya yi musu wasiya wa danginsa bijtinabi su guji majaratil adatu duk abin da al'adu suka gudanu bihi da shi minal bida na bidi'o'i fil jana'iza ake a jana'iza a wurinsu to wajibi ya musu wasiya ne in na mutu al'adun nan kar amin kaga su irin nasu al'adun daban irin al'adun namu daban to kar ka zo mutuwa ka san za sai sun maka ihun kukan nan ka ce kar a yi sadakan uku bakwai arba'in ka ce kar a yi hmm. in kar a ce waɗannan suna hana sadaka ba hana sadakan ba sadaka a yi ta yi abun so ne ƙayyade mata ranar ita ce bidi'a din kar a yi min kaza a zo yanka likafani wai riga daban mai gyauto daban ƙarya ne duk kar a maka har da safa ba an fara da safa kuma eh to duk wannan babu yadda musulunci ya zo da shi za mu zo babin za mu zo da rikafa ne a yanka kowa ya gani za mu gwada a kan alhaji umar ko kuwa a'a a gwada a kan shi ɗin waye ce akwai target kenan a gaba <laughs> wa yu'akkadul ahdu bi zalika kuma ya karfafa jan kunne din fa akai kafin ya mutu kar ya fada sore ni in na mutu ba sai kun mun ba a'a ya karfafa zancen kar amin kar amin ya karfafi abun kar su doka da wasa yake shine abin da yake nufi to za mu tsaya anan yanzu mun gama da ma yajibu alal marid to sati mai zuwa za mu tashi talqinul muhtadar to sai mu saurara a nan. zaɓe da yake zuwa ɗin nan mu yi fatan a yi lafiya a gama lafiya mu dai babban kira kar a yadda a yi tashin hankali a zaɓe ɗin duk abin da zai ingiza ka ka yi faɗa da wani ko don darajar watan sha'aban da falalan hadisan nan ka guji abin duk abin da wani zai dan ya fusata ka kai haƙuri ka zama wal'afi na anin nas hasashe da mutanen amerika suka yi mu ba su kunya dan hasashen su wai ya nuna zaɓen bana da za a yi za a yi babban tashin hankali a ƙasa to kaga za su iya kunno tamatin da ba ƙasar su bane to mu kuma duk mu da muke yankin ta nan mun san wahalan da muka sha na boko haram to karan mu sake fadawa na biyu duk wani abun da zai zama tashin hankali dan Allah mu guji al'amarin shi zaman lafiyan in aka yi shi garin ka zauna lafiya ‘yan uwanka danginka iyalanka da lafiya ake yin komai amma ya haɗu ga talauci ga rashin zaman lafiya to kaga abin zai mana yawa kuma su waɗannan 'yan siyasan karka taɓa cewa suna siyasan dan manufanka ne wallahi tallahi dan manufan kansu ne wannan ko ka fara babu babu ɗan siyasan da yake siyasa dan manufan talaka a lokacin kamfen ne ake maka ƙarya dan manufanka to dan wajen kare manufan wani kar ka bata da wani naka wancan dan takara da za ka yi fada a kan shi in yi ci zaɓe dan ka mutu ba cikin masu raka ka gabari to kar ka yi fada da wanda in ka mutu so za su kai ka gabari in baka da lafiya su suke zuwa gaishe ka su ne abokanka abokan iyayenka kullum ana tare to kada wani a gefe ya zo ya haɗa ku rigima kana pdp yana apc shikenan ku haɗu da fada a'a bai kamata ba duk wannan abun harka ce ta duniya shi wannan siyasan babu wanda yake neman takara da manufan ya ga al'umma sun iya ibada mai kyau babu wanda yake neman wannan takaran ya ga duk musulmi an je hajji babu wanda yake neman wannan kujeran da manufan kowa ya iya azumi a aikace za a tura malaman addini su yi kwas a saudiya su zo su yada addini duk ba wannan manufan bane manufa ce kawai ta raya abun duniya ko da alƙawuran da suka yi za su ɗabbaƙa maka wannan abin don ka tsaya da shi ba aljanna zai kai ka ba sai ka bi Allah to akan waɗannan abubuwan mu ɗauki siyasan a iya baki in aka yi zaɓen nan duk wanda aka ce ya ci ko ba zaɓin ka ba ne kai kawai ka ce Allah ya sa ya zama alkhairi don duk tashin hankalinka da za ka yi ba za su sake cewa a maimaita zaɓen ba duk wanda ya san Najeriya kuma ya san faduwan zaɓe haka muka yi ta yi da Buhari a zaɓa a ƙibamu an ta tashi hankali me hakan ya haifar mana babu da Allah nufa zai mulkin yau gashi yana mulkin har ya zo sauka to siyasan nan babban kira kar mu yadda ya zama faɗa tsakanin mu. waɗannan 'yan takarkarin kai daɗi ɗaya da zaka ji kai musulmi 'yan takarkarin duk musulmai ne duk yadda aka kifa aka raya musulmi ne shugaban ƙasan kai wannan kaɗai ya ishe ka abin nan da haka duk wanda aka sanar shi ya ci mulkin mu addu'anmu Allah in yana da mugun manufa Allah tankwara shi manufan mummunan kar ya zo kanmu Allah ka kifar mishi da manufan shi dawo na gari ya ɗabbaka kanmu kawai shi ne addu'an amma Allah ba mu da wani abu yanzu da ya wuce addu'a da haka kai da kake ganin a Atiku shi ya cancanci ya mulki kar ka sa har ranka in Atiku bai ci ba murdiya ne kai da kake Tinubu kar ka ce in Tinubu bai ci ba murdiya ne kai ka sa a ranka mafi alkhairi duk inda ka je ka dangwalo mishi ka zo ka ce Allah ni fa ba wai shi din ba Allah cikin su ni wanda yafi Allah ba shi ana ba shi ka ce Allah ka sa shi ne mafi alkhairi ka huta amma kar mu taba daga hankalinmu akan yan siyasa ku kula da kyau in ba lokacin nan ba ka ganin su duk kowa tafi Abuja wancan yana Maiduguri amma har a gama me za su tsinana maka wani aiki dan siyasa ne maka a dancoban ba Buhari ba da ya wuce da kwalta usoran ina suke sun manta da kai aljihunsu ne kafin ya zo ya tara ya tara in ya zo ya dan watsa kaɗan sai gaba to ba manufanka ba ne amma a bisa yadda ake cike rayuwa ba tafiya sai da shugabanci to waɗannan abubuwan kar ya samu ya rashin kunya ɗaya kenan sannan duk yadda siyasa ta kai ga siyasa kar ka na na gaba da kai mahaifinka dattawa malamai ra'ayin siyasa kar ya sa ka rena kowa a ciki domin duka waɗannan 'yan takarkarin bayan musulmai ne kowanne dai kai kasan da kashi a duwawunsa kowanne kashi mai wari ma so sai kowa in za a ɗaga fayil ɗinsa a buɗe profile ɗinsa to kowanne kawai kai dai ka san akwai matsala a zaɓen amma mu koma ga Allah Allah ba yadda baya al'amarinsa amma babban abu ɗin kar a ɗaga hankali akan siyasa kar ka yi faɗa da wani akan siyasa ka yi ƙoƙari ka zauna lafiya da kowa wannan ƙuri'an ka je ka dangwalo ta ka koma gida ka zauna sha'aban ce sai ka tana filfili kai ta karatun ƙur'ani waɗannan falolin ka ɗabbaƙa su ba ka zauna garin musu kuma ku kwashi idan bai da wani ba Allah sa a yi zaɓe lafiya Allah sa a gama lafiya duk wanda yake neman wani kujera tun daga na ƙasa har na sama Allah ka fi mu sanin su ɗaya bayan ɗaya to Allah zaɓo mana na garin a cikin su waɗanda ba na gari ba Allah ka nesanta mu daga sharrin su Allah ka sake zaunar da ƙasar nan lafiya halin da ake ciki na rashin kuɗi a hannun mutane Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka yaye mana halin da muke ciki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika